dam da kuɗi. da kuɗi. Ka tsakanin dan adam Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haɗuwa ta cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. A yau shirin zai dubi ne kan matsalar karancin man fetur da kuma tsadarsa a tarayyar Najeriya. Al'amarin da aka shafe tsawon watanni ana fama da shi a sassan ƙasar. Madalla, a baya-bayan nan dai an ambato ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Ipman. na gargadin cewar har yanzu akwai sauran rina a kaba dangane da matsalar karancin man fetur a Najeriya abin da ke dada jefa fargaba a zukatan al'ummar kasar. Tuni dama jama'a suka fara kokawa dangane da hauhawar farashin kayayyaki da sufuri abin da suke dangantawa da tsadar man. Ko a ranar Alhamis da ta gabata hukumomi a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun rufe wasu gidajen man fetur sha hudu bisa kama su da laifin sayar da man sama da farashin da aka ƙayyade. Shin ko menene ke haddasa wannan matsala ta karancin mai da kuma tsadarsa a Najeriya? Dr. Ismail Ɗan Maraya, masanin tattalin arziki ne a Najeriya, ya ce har yanzu gwamnati bata mayar da hankali wajen warware matsalar ba. Gwamnati bata mai da hankali wajen yin abin da ya dace a samar da matsaloli na wannan walalu na man fetur da muke fama da shi ba. Musamman in ka dubi ita ra'ayi na gwamnati da inda ta karkata cewar tana so ta janye wannan tallafi da yake kan mai. So idan aka janye wannan tallafi da ake samu daga harkar mai za ka ga cewa man nan ya ƙara tsada saboda mannan na farko dai ba mu refining ɗinsa ba ma tace shi wato a nan ƙasar Najeriya da yan refineries ɗin da muke da su ma suna yi a wasu ma suna yi a matakin kashi sittin na ƙarfin shi matatar kusan yanzu duk an rufe su ba mu san me dalilan da yasa ba a wannan ba to kuma in ka duba za ka ga cewar mai ne sai an haƙe shi an sa shi a jirgin ruwa an tafi da shi wata duniya an je ma'aikata an mai ɗawainiya an mai hidima an tace shi an gyara shi sannan a sake ɗauko shi a dawo mana da shi kaga duk wannan akwai abin da muke cewa cost of handling meaning za ka ga cewar a kullum a wannan ɗan activity ɗin ko kuma yanayin da ya samu kansa duk motsin da kuɗi yake ƙarawa tun daga fitar da shi daga najeriya har ya a sake dawo da shi. Tuni dai masu motocin sufuri na haya suka fara kokawa game da tsadar man wanda suka ce tana hada su rigima da kwastomominsu saboda tashin gauron zaben kudin sufuri kamar yadda abubakar na iyabala shugaban kungiyar masu motocin sufuri na kurkura a kano ya shaida mana gurin da ya kamata mu je a naira dubu goma da yanzu sai an ba mu naira dubu ashirin ko ashirin da biyar sakamakon mai da muke ciki yanzu gatsuna ana siyan su ɗari tara fetur ɗin nan yanzu dole sai dai na black market muke siya na black market din nan kuwa suna siyan sa biyu har da yan kai da 80 har 300 siyan sa ake kaga wannan kalubale ne ana hada mu da kwastomomi wanda su suna biya ba su ba mu ma kuma dole muke yin hakuri saboda haka na roƙon gwamnati da ta dube mu da idan rahama da cewa ta duba wa'annan abubuwan da ake ciki ta kawo mana sauƙinsu mu ma mu samu mu ɗanɗani demokuraɗiyyar nan da ake ciki saboda haka a halin yanzu da ake ciki wayannan tsadar kayayyaki da ake ciki shi yasa dole matar da take cikin gida ma wannan abin sai ya shafe ta menene shafar ta da zai duk abin da ake sowa yanzu a sai da shi naira dubu daya sai ya tafi naira dubu daya da dari biyu zuwa da dari biyar kaga wayannan dole ma mata ma su ba su dinga cikawa masu gidajen ma mazajensu wasu abubuwa na rayuwa kuma wayannan tsadar mai dai da kuke gani wallahi da shi ne ya kawo mana wayannan a hali da ake ciki yanzu a ƙasar nan To kasancewar jama'ar gari a har kullum abubuwan a kansu ke karewa, da yawan su suka ce matsalar ta shafi rayuwarsu ta kowace fuska, inda wasu ma 'yan Najeriyar da wakilinmu a Kano, Abubakar Abdulkadir ɗan gambo ya zanta da su. sun yi kira ne ga hukumomi su kawo ƙarshen wannan matsala. Sunana Alai Sha'ib Hamza Danyaya daga jihar Bauchi karamar hukumar warji. To a matsayinka na ɗan Najeriya ya wannan wahalar mai ta shafe ka. Na ɗaya akwai kayan eh, kayan abinci da transportation da yara suke zuwa makaranta da iyalanmu da kuma abubuwan da za a saya a ci da kaje yau gobe sai ka ji an ce ya tashi to me dalilin tashin nan ne me makasudin wannan tashin wannan al'amari sai a ce ai transportation mai gas diesel daga inda za a ɗauko kaya a dakonsa a kawo inda kai kake sai a samu ya ƙara kuɗi yauwa to ka fara daga batun da kanka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana mustapha alhaji hamza ya wannan matsala ta karancin mai ta shafe ka a tarihin najeriya to wannan abubuwa gaba ɗaya ya shafi mutane da yawa da mutanenmu da suke cikin birni da wanda suke karkara kowa wannan abin yana ci masa tuwa kwarya ban sani ba ko za gana na wasattawa yana damun mu gaba ɗaya dalili yanzu lokaci ne na mulki na siyasa wanda kuma a duk yanayi na tsari ya kamata a ce yanzu ne muka samu sauki kan abubuwa da suke faruwa so muna kira ga shugabanninmu so na farko idan ka samu sauki a wajen mai da kake amfani da shi ka samu sauki idan ka samu sauki a wajen kayan abinci da za ka siya A nasa bangare tsohon shugaban kungiyar dilalen man fetur masu zaman kansu ta Najeriya Ibman Musa Muhammad Falande ya yi ƙarin haske kan yadda za a iya kawo ƙarshen wannan matsalar. Akwai mutane waɗanda suna iyaka kokarin su a cikin namu independent marketer din sosai su ga sun kawo sauƙin sai da mai da ake yi da tsada sosai akwai manyan makitoci waɗanda suke kokari su tabbatar da kuma mai ya wadata ko ina hmm. su ga lalle lalle sun kawo mai ko ina ya wadaci ko ina ka kamar yanzu abuja in ka zo cikin garin abuja zaka ga babu inda zaka je ka shiga layi ko ba inda zaka je ka sai mai a dfp akan yadda gwamnati ta da cewa a sayarwa to amma har yanzu gwamnati ta ki ta gane cewa mu muna da balon kusan eh, makita dubu ɗaya da wani abu across Nigeria wanda yake gwamnati ta ki ta gane cewa kwabarin ɗin wannan exposure ɗin ba mutum ɗaya ne ko mutum uku za ta iya kwabarin ɗin shi ba. To yanzu kuwa ƙungiyance me kuke ganin shi ne ya kamata ya zama mafita? Abin da ya kamata ya zama mafita shi ne gwamnati ta kira ipman ta kira Ikman allocation ɗin da aka ba ifman a bata wanda ya dace don su je su dinga sai da mai shi ne kawai mafita ina mai tabbata maka ban da shi babu yadda za a yi a samu wani sauƙin wani al'amari na wani harakan mai. Akan da Kazalika ra'ayin Dr. Ismail Dan Maraya ya ce akwai ƙarin dalilai da suka sanya ake fuskantar karanci da kuma tashin farashin man fetur a Najeriya. Dalili da yasa za ka ga kullum wahalhalu da tsada akan shi wannan mai ƙaruwa yake yi shine a yana da alaƙa da yadda ake kasuwancinsa wato tunda Allah tunda shi wannan mai sai an fitar da shi wata duniya sannan za a sake siyo shi a kawo shi kaga ana magana ne ta yadda kuɗaɗe na ƙasashen waje za su canja hannu so kuma in ka duba yadda muka wayi gari muka samu kanmu kullum a kuɗin ƙasanmu na nan na gida ƙara darajarsa ƙara karyewa take so wannan karyewar da take yi komai saukin da ka samo mai idan ka zo ka juya shi akan a wannan karyewar a kuɗaɗe namu na gida sai ka ga ya sake tashi ya yi tsada yanzu kamar misali idan zan baka misali idan a kana samo man nan mai yiwa a lita akan naira ɗari ɗari ko kuma akan maybe dala dala ɗari ɗari to za ka ga cewar wannan dala ɗarin nan da ka samu wannan man idan yau dala tana ɗari hudu to gobe in ta kai ɗari shida kaga automatically wannan farashi na wannan man ya tashi ya zama naira ɗari shida ba naira ɗari hudu ba kamar yadda aka saba sai da shi. To masu sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya, sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman Abubakar Abdulkadir ɗan gambo da Ibrahim Tukurkefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.